duk da irin matsalolin tsaro da al'umman jihar Borno ke fama da shi musamman ma na har haren yan bindiga da yanzu yi sa tumbatsan yan gudun hijira daga ƙananan hukumomi da dama zuwa babban birnin Maiduguri mazauna garin suka ce a shirye suke da su gudanar da zaɓuɓɓuka duk da irin wannan ƙalubale wannan dai ya zo ne bayan kwana guda da taron da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki kan harkokin ƙasar wanda aka bika hukumar zaɓe mai zaman kanta wuƙa da nama da sai da luma lamarin na yiwuwar gudanar da wannan zaɓe ko a'a sai dai al'umman jihar Borno na garin cewa sukan lokaci yayi da za a ce an basu daman damar gudanar da wannan zaɓe duk da irin wannan tashe-tashen hankulan da suke fama da shi a yanzu hakan da fiye da rabin al'umman da ke jihar borno na zama ne a sansanin yan gurin hijira a cikin garin maidugurin wanda shine labarin da ya fi ɗaukan hankulan jama'a musamman ma na yiwuwar gudanar da wannan zaɓe a wannan sansani ko kuwa a'a alhaji babakura shatima jigo na jam'iyyar apc da ke mulki a jihar borno mu ma nan borno yanzu a shirye muke ran asabar mai zuwa insha Allah za a yi zaben president dukkan inda kake shine wurinka already INEC ta yi making provision inda IDP kamsin inda mutanen nan suke nan ga wurin su mutum da kaje ka kone gidan shi ka kashe wurin su su ya gudu ya zo an ba shi gida wajen kwanciya abinci an ce nan ne wurin shi gwamnati ta yi recognizing duk da da kanshi ta yi recognizing wajen ta kawo nema ta ajiye office a wajen an je an ba su gida an ba su abinci an je komai a wajen akwai aini ta zo ta ba su unit a wajen za a yi zabe a wajen zabe za mu shi daram sojoji kuma Allah ya ba su nasara Allah ta ne. To ko ne ra'ayin al'ummar jihar Borno da ke fama da wannan kalubale game da wannan zabe da da ake sa ran sama gudanarwa a ranar 14 ga wannan wata? Sunana Haruna Sundaka. Mu 'yan Borno State da muka samu kanmu cikin wannan kangi a wani shekaru da dama da suka wuce. Mu 'yan Borno mun shirya, mu 'yan Maiduguri mun shirya da mu da mi zaɓe ranar goma sha hudu ga wata. Sunana Hajji Adama mu mata mu muke cikin matsala mu muke cikin kashe-kashe mu ne masu aiwa na kashe muna goyon goyon haɗin kan mata da maza mu zo mu haɗu mu karɓi 'yancin mu mu karbi yancin mu mu san ta hanyar zaɓe kowa ya fito da bot tashi nashi ya yi zaɓe. Alhaji Abdulkadir Rahis ɗaya ne daga cikin tsofaffin shugabannin birnin Maiduguri ga kuma abin da yake cewa game da yunkurin matasan da ke ƙoƙarin kare Maiduguri duk lokacin da aka yi ƙoƙarin kawo musu hari. To wayannan yara musamman abin da yara damu Maiduguri in ba wani ba abin da yake damu seriously yan matasa ne da suna fita in tauzan fita su tari boko haram su kore su su kwace musu makaman su wayannan yara dole ne gwamnati ya tsaya dole ya zama dole a musu abin a musu aiki mutumin da shi yau yau su ne suka kare Borno su suka kare Maiduguri dole suna tare da sojoji da polis suka su aiki tare mun gode a sojojinmu da polis da suke tare da su amma matasan mu duk wanda yana da hanyar da zai taimaka yara matasa especially civilian JT wallahi tallahi ba abin da mai duguri ya kamata mu yi sai mu taimaka yara matasa civilian JT to kuma menene da ranar da za ta tabbatar da yiwuwar wannan zaɓe da yanzu hakan ke ci gaba da muhawara a kai na yiwuwar zaben ko kuma akasin hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya